Yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin Najeriya ka iya shafar kowa, amma ba lalle ne a lokaci guda kowa ya faɗa komar jami'an yaƙin ba. A wasu lokuta ma kan samu jami'an hukumar yaƙi da cin hancin da zarmewa da hukumar ke cewa takan hukunta su bisa tanadin doka. Ba mamaki wannan yaƙi ya fi shafar jami'an gwamnatin da ta gabata don kau da kai kan wasu laifuka. Ga abin da tsohon jami'in banki Alhaji Garba Umar Yobe ke cewa. Bayan wata gwamnati ta hau mulki ya zamanto yawanci jami'anta ne za a bincika. kuma yawanci wannan barna an yi su ne ta fuskar gwamnati abin wannan gwamnati ta bullo da shi whistleblower wato masu kai tsegumi irin dukiyar jama'a da aka boye a banki ne ko a gida gidajen mutane ne ko a cikin tankin ruwa ne na sama ko a na ƙasa ko ma dai ina ne kaje ka boye dai a insha Allahu hakkin da ma zai fito a ƙarshen al'amari cin hanci da rashawa zai zamanto ba shi da amfani a in yi ma ka bata kanka lokaci daga ka taba wannan abin da ka debo din na mutane za su ce ba hakkin ka bane kai watakila ma kawun ka ne ma zai je faɗa ko kuma wani kanin ka ko kuma wani na kusa da kai ganin masu rike da mukamai na cikin walwala lali talakawa na ƙara tagumi ya sanya karfafa zargin tamkar samun mukami a Najeriya silar samun arziki ne ko tara abun duniya. Sanata Dino Mai Laye da ya tsallake rijiya da baya daga binciken sayyancin kammala jami'a ya ce shi mai sha'awar shiga manyan motoci ne. Yanzu ma abubuwan da nake ya aikan titi nake <laughs> tunda duk motion da na kawo majalisa ko an yi sata ne kuma ko gobe ta tashi yanzu zan hau kan titi za mu je mu zanga-zanga mu mu riga mun lashe takobi muna tare da talakawan Najeriya ba gudu ba da baya duk lokacin da aka yaudare mu aka yi mana abin da bai kamata ba kuma motoci ni an san da shi kuma ba zan daina sa su ba zan daina sayan su satin da ya wuce mana na tura America za kawo mun daya kake ganin kai ba talaka bane a'a ni ba zan ce ni ba talaka bane kuma ba zan ce ina da shi ba amma ina jin yunwa amma ban kushi ba wasikar gwamna Eru Fayi ga shugaban Najeriya kan yin wasu gyare-gyare ba laifi bane a ra'ayin wani matashin dan siyasa Shehu Durbi duk da haka ya ce nuna damuwa gaba da mukamai ga wasu sassa musamman ma arewa maso gabas na bukatar sauya tunani ya kamata kuma mutane su yi babu buhari adalci don ya ɗauko jan arewa maso gabacin najeriya ba laifi ya ba sabila da shine gwamna na farko na soja a wannan bangare shi ya san su ya san amanarsu abin da muke so a shugabanci adalci da gaskiya kawai da rikon amana bayan wannan ya fito daga wannan bangare ba ko ya fito daga wancan bangaren a horo wanda Sa'amadu Bello Sardauna Sokoto ya mana yau in mutum ya fito daga Bandekiya a lungun Benue State ko daga Guru Yobe State ya fito ko lungun Ofa a Kwara State ko daga Mambila Taraba State Allah ya fifita shi ya bashi mukami arewa ina gani ta wakiltu a tsari na gwamnatin apc yau da ya kamata a ce senate president ya fito daga north east amma na senate suka zaɓi bukola babu wani wanda ya fito daga arewa maso gabashin najeriya ya ce ba daidai a kai ba mu bukatan mu adalci da rikon amana da kuma ci gaban kasan nan gaba ɗaya. dai me za a ce mulkin demokradiyya kan ba mutane damar zaɓar waɗanda suke ganin za su rike musu amana. Hakan zai kara kyau idan ƙuri'a ta ƙara zama makamin sauya lamura. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.